There was also complete non interference in the political process by state institutions. There were no reports of deployment of security agents or state apparatus in support of the candidate. ministan kwadagon Najeriya Festus kenan wanda kuma mai magana da yawon Ahmed Tinubu yake kawar da shakku da tababar da suka ce ana cusawa a zukatan 'yan Najeriya da ma duniya baki dangane da hancin zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata makarkashiya da wasu da basu gamsu da zaben ba suke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Tinubu ba a matsayin sabon shugaban kasar a ranar 29 ga watan Mayu. Gabanin nan kuma tuni da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi watsi da sakamakon zaben bisa zargin coge da tafka magudi ta hanyar kin saka sakamakon zaɓe a na'urar bivas kamar yadda dokar zaɓe ta tanada inda tuni ma wasu suka garzaya kotu to sai dai a tattaunawar mu da ɗaya daga cikin wakilan na tunubu a wajen taron kuma ministan matasa da wasanni sunday dare ya ce kurakuran da aka samu ba su kai nauyin soke zaben baki ɗaya ba kamar yadda wasu suka nema an shiga wani ali wanda bai kamata ba so su sun ce zabe da yanyi bai daidai ba amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu ga ya kamata mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla an bi yadda ya kamata kuma wani ya ci zabe shine ashimaju bala mai tunubu mai takara a party jam'iyya na all progressive congress shine na farko sannan atiku abubakar daga jami'ar pdp sannan shi uh, uh, peter obi daga jami'ar labour in ka duba kuma inec ya bayar da certificate of return yadda ya kamata a cikin dokanmu na kasa constitution in na nigeria 1999 sannan a cikin electoral act namu na kasanmu inec shine yana da izini a yi zabe a bada uh, results na zabe sannan a ba da certificate of return. Daya daga cikin abubuwan muhawara a zaben na Tinubu dai shine rashin lashe zaɓe a babban birnin tarayyar ƙasar wanda wasu ke ganin yana cikin sharuɗan ayyana nasarar ɗan takara kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana. To sai dai Sande Dare na ganin matsala ce kawai ta fassara amma manufar a fili take. In ka duba dokan an ce 25 states 25 da Abuja. Abin da yake nufi shine Abuja shi ma kamar jihar ce. So in ka gane dokan za san cewa tinubu ya ci zabe yadda ya kamata kuma ka dakata inec suna da lawyer da yawa akwai senior advocates of nigeria da yawa da suka duba wannan abu an ba su shawara kafin a bar da certificate of return ma tinubu abin da ya rige ne wanda bai yadda ba za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal daga tribunal za mu je appeal court har supreme court ba wani zabe da aka yi nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal Sashe na 134 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadin cewa ƙari kan wasu sharuɗa sai ɗan takara ya lashe kashi 25 na ƙuri'u daga akalla kashi biyu bisa uku na jihohin ƙasar da babban birnin tarayya kafin a ayyana shi a zaman zababben shugaban ƙasa lamarin da ya haifar da saɓanin fahimta tsakanin 'yan siyasa har ma da wasu masana shari'a a ƙasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.